kallonmu da sauraronmu alhamdulillahi a kamar yadda kuke biyo da mu a cikin wannan gidan TV da ya albarka a yau ma ga baƙonmu wanda ya ziyarci wannan gidan TV wato in ba ku manta ba a baya kun ji mu da shi a yau ma ga shi ya kuma takowa cikin gidan wannan TV namu wato baƙonmu barka da zuwa assalamu alaikum amma alaikum salam to da yawa masu kallon mu duk da sun san wannan fuskar amma za su so su ji da waye muke tare to jama'a assalamu alaikum ni dai ni ne sa'ad abubakar inkiya sa'ad kiwon nama mm. sa'ad kiwon nama kun je sa'ad kiwon nama ku da jin da kuka yi an ce sa'ad kiwon nama kun san kowaye kuma sa'ad kiwon nama dai mazan jiya kenan wayanda suka fafata wasa a harkar wasan dambe sada kiwon nama da yawa wasu sun san ka kuma sun san ko da ba su san ka ba suna jin labarin irin abin da ka dan yi a baya sa'adu muna so ka ba mu dan takaitaccen tarihin ka to ni sa'adu kiwon nama tarihi na na farko dai an aiki ni a 1963 Na ta jirgi Hmm? na'am an haife ni a garin abaya hmm. kamar kuma duk daga jarumin sabuwar shiga ta yanzu hmm. to sa'ar an haife ka a can mutane za su zo su ji a ina ka fara wasa a ina ka fito fitowa ka ko me baka sha'awa ka shiga cikin wannan wasan dambe ga da kai ko kuma ba ga da kai ba duk mutane za su zo su ji wannan hanya eh to ban ana gado na gada mm. don yan uwan babata sun yi kannan babata sun yi dambe mm. a matsayina na mawuci mm. na yau da kayan nama na kuma na ga dambe ya ban sha'awa ya birgin ya kamata in dai aikin namiji ne zai yi to ni ma zai iya na higa kuma na yi bakin ƙoƙarina. ka shiga ka iya ba ka jin kokari to sa'adu gashi ka ce mahauci ne kai wai aka ka samu wani sa'adu kiwon naman tukun a ina ka samu wani kiwon naman ta ina ta fito da na hago dambe a 1980 hmm. lokacin ina matashi hmm. ni ba ba alagwaran makaɗinmu na kudu hmm. yace kai yaro ya sunan ka yace sa'adu yace to an sa maka kiwon nama tunda zaman can muna da kiwon nama na da hmm. wanda suka yi zamani da baba sama Sama'ila mai gauje hmm. haka iyayen ma a can ƙauye hmm. kuma dama kuma duk wani zaman da yi ne sai ba su ma kafin da su to a madadin na yi godan ba a sa'adu baba alƙwaran ya sa mun sa'adu kiwon nama to ka ji ina samun sunan wannan suna ina da kun ji dai inda sa'adu kiwon nama ya ce ya samo asalin wannan suna na sa'adu ciwon nama sa'adu mun yi gwagwarmaya da maza mun yi gwagwarmaya da maza a harkar wasan da sa'adu ba mu labari wayannan mazan da kuka ga kuka gwagwarmaya da su suwaye suwaye suwaye wanda sa'adu ya suka suka gwagwarmaya da wayannan maza to farko dai mm. zan fara ta kan gulma da wannan su aka fi shakka mm. yan nan ba daga na kudu zuwa na arewa na yanzu gurma da suke tsoro gurma da suke shayi hmm. kuma da daɗin masu na tsoron gurma da hmm. saboda tsatsumin su da tayi tsayen su da hmm. wata muguwar manufa ta su ko a ƙarin daɗin ma ana tsoron ana tsoron kano da su farko da ni ta kansu ma zan fara kamar Allah tsallaka mu je jamus muna so ka fara ta kansu mace a tarihin dambe na kaɗa-kaɗa daga kan kanka can suna kallon ka mutane na a tarihin damina ɓangaren gulmaɗa hmm. tsohuwar gulmaɗa ba ta yanzu ta yara ba eh. na yi dambe da ɗan juma hmm. bago hmm. Allah ya goya ba na kai shi ni dambe da altine altine ya kai ni farko mun yi dambe da Allah da gumi Allah da gumi Allah masa a shi ma na kai shi na hudu na dawo mun yi damba da garba taka lafiya hmm. garba taka lafiya ya kai na a kano na kai ya sakwato hmm. Allah ya kasa da gafara sannan mun yi damba nan ba koshi ba kisa hmm. mun yi da shekaran ba koshi ba kisa bangaren gulma da ke gaba to a bangaren gulma da su ke wanda kuka wasa da su eh to mun yi da Amadu makera mun yi damba da Amadu makera shi ma gurma ne eh, shi ma nan dan ba kisa maka ne shi ma ba kisa ba kisa to yanzu misali sai muka ce mu dauko fefe a zuba a shigar a yaƙi da gurma da kai ka ci riba ko su suka ci riba a kanka dan na ji ka ce in ka ce wannan ka bige shi zan ji ka ce wani ya bige ka wani ya bige ka to idan ka dauko ka da fefe su ne suka ɗan ci riba a kanka ko kai ka ɗan samu riba a kai a gaskiya an ga riba a kansu inda hmm. kuwa ko wancan tsarin ana haka yi da su saboda ana ganin suna iya nakasa mutum to Allah ya sa na yi dambe da shi lafiya na fita lafiya har na bin dambe ba samu wata matsala a jiki abin da masu saurare suke so su ji binciken ce suna iya nakasa mutum kamar yaya irin nakasa mutum su eh, ƙarfi ne ya musu yawa ko yaya abin akwai asiri a gurin su asiri wani iri na neman tashi tsaye hmm. ko sa hana hannun ka ya amfani ko kuma sa maka guba a jikinka ah. dama su gurin matsa suna yin wannan ne ko kuma suna yi eh kamar yaya ake suke yi to saboda mun gaggani eh suna sa suna sa yan dan guba to akwai wanda suka taba sawa a gaban ka ko ya abu yake eh ni dai na ji ana faɗa kuma nan yadda a'a tunda ni ba a samu ba to ba ka da hujja da ke eh sadu tunda kace ka ji ana faɗa baka gani irin ka ba a ba mai irin ba ko faɗa kaji ana yi na ji ana faɗa ko ya ga ba yan kallo da sauran da sauran ƙananan yan dambo da ba sa yi a kai mun ji ce yan kallo mun ga dai ku kuke yin shiga ciki ku ku buga damban nan da gurma dan nan inda hannunsa da zafi ku za ku faɗa inda sauƙi sauƙi ku za ku faɗa inda asiri ko za ku faɗa in ba asiri ko za ku faɗa ya haka su kuma 'yan kallo suka san cewa hannunsu da guba ko hannunsu da asiri sai mu zama rabu da gulma gulma an akwai akwai ta yi a gunki eh. akwai akwai aika aika a gunki eh to ai sa'adu ka kasa fadar wanda suka yi wa misali ke ka ce ji kai ana faɗa eh. ji kai ana faɗa tunda wanda kuma ka kasa faɗa wanda ka ji ya gaya ka ce yan kallo kuma mun ga yan kallo su eh, ƙarƙarin su su kallon don ba su zo su tafi abin da muke tunani kenan to kaga dai yanzu kana zargin dai gurin ma da abin amma babu tabbas eh, ina zargi zargi kake kai ba babu babu tabbas din cewa suna nakasa mutum a yayin da ba tabbas din ba ah. ya iya suna san mutum din ma to za ka iya kawo mana mutum din da suka a a'a to babu ke na gaji ana faɗa eh a to kuma na yarda eh a to ya ai to ya rai abin da baka gani ba ka tabbatar da shi ka yarda da shi ai take take take nasu ne ai banka mm, na'am su dan dai sun ɗauki damba dinin da'imu eh sun gaba sun ɗauki damba gaba ko a mutu ko a yare eh girma a ɗauki dambe to gaba sai zamanto cewa wannan gabar da suka ɗauka kana ganin ita ɗaukar dambe gaba yana ɗaya daga cikin jarumtar dambe ko baya daga ciki jarumta don mani jarumta ne jarumta ce gurma da sun cika jarumai kenan jarumai su ai jarumai ne to yanzu za ka haɗa jarumtar su da kudu da gurma da a to mu dai a zamanin mu Allah ya goya mana baya ni da ni da sauran abokai babu wani wanda suka nakasa tsakanin mu da su su buge mu buge su buge mu su buge mu sai zo ku ji labari eh sai dai mu ji labari eh to jarumtar siya za ka fito mana da ita misali ka ji jarumai ne ne na bi jarumai to za ka koya mana jarumtar jarumtar su da kudu su waye suka fi jarumta tun da ni dan kudu ne sai ce kuda sun fi jarumai a ah, to haka saboda ya za ka ce sun fi su jarumai saboda faɗi na to san kai kenan kai ah. ai ba zai yi ya shi ce son kai kai ba zan yi na son kan ba eh a to shi ne ya to yanzu ya ka da jarumtarsa da jamus da gurmada a sun fi jamus zama maza sun fi jamus zama maza eh wasu to ya ake ka san haka saboda jamus ba ya daura abin da muke yi da hmm. don ban da muke da gurmada na tsaya, tsiya su zama ba da daura to za da kai da kukudawa da jamus kuma suwa suka fi jarumta muna kurmu ne jarumai tun mun zamu da kinan mu da kinan eh nufi na eh. kun ku jamus jarumta kenan ku ku kudawa mun ku jamus jarumta mana tabbas su kuma gurma da sun fi jamus jarumta eh mana yanzu dai kudawa su ne na biyu kenan za a ce gurma da su ne na farko kudawa na biyu jamus na uku kenan haka za a lissafa a jarumta ko a'a to ya za mu ce mu ne kudawa mu ne na ɗaya eh ku ne na ɗaya? eh tun da eh. mu ne muke eh. mu ne muke da gurin haka mhm. ni da jamus eh. ni da daurawa kuma kashi uku muna yin dambe da kowa yanzu dole kai yanzu jamutar da kuka ta ta bangaren sai mu ce kudawa jarumai na farko sai mu ce jamus jarumai na biyu sai mu ce gurin hada jarumai na uku ko a jamus na uku ne ba. ma to su gurin hada ne alaƙar kudu da gurin hada eh damban da ake yanzu na zamani ni ne a karin kaina abin da yana ke bukatar idan ba da ni suke damba ba eh. ki nasara a kan jamus mm. na farko damban nan allo ake kafewa mm. a ce kudu tana da kisa bakwai mm. arewa tana da kisa shida zai maɗa ina da kisa uku hmm. to da goyi bayan jamus hmm. su kuma gurma haɗa hmm. su zo su tsallake ni bayan gurma haɗa su yi jamus sun matso kusa da mu kenan har yanzu ne mu kuda da mu ne hai to batun maja da ake faɗa tsakanin kudu da gurma da akwai ta koya ta kenan ni in ana dambara gurmaka hmm. da jamus hmm. jamus nake so a kai ina da wannan masani eh kana da wannan masani kuma na biya maka dalilinta. ta eh wanda kuma dalilin eh. idan ni ba kudu ina da kisa bakwai eh ba a iya da kisa iya da kisa biyar hmm. goma da iya da kisa uku kaga goma da ko da ya kai ba ne, sai dai ba kusa ne bai tsallake ni ba amma idan ba ya kai goma da ya tsallake ni to wani shi ne dalilin da nake nake lafiya da ba yanzu sa'adu sa'adu kiwo na ma tambayar da zamu maka guda daya sai to cewa kai ne yau sai ka fito dago sosai nan mutane suna kallon ka dan kwanta ta kai ne yau sai ka fito eh. misali tun kana karami eh. sai kuka taso da kai da wani yaro haka wanda kuka taso kanku daya eh. kullum in kuka zo faɗa da wannan wanda kuke kai ɗaya. sai ya dake ka sai ya buga ka da ƙasa ya yi muka duka ya ma kuɗi kuɗi eh. ita wannan wuyar da yake baka dole zai sa ka saurara masa ko za ka saurara masa ba zan ci gaba da me duk da idan man kana kai ne kana kai ne gobe suka zan ba da kai eh sai abin da ke gudu ne kai ya mu eh abin da ne wancan yaron da yake baka wahala kullum eh. ka san in kawo kai dan da shi babu riba to kaga dole za ka rinka dan ba shi dan girma ko yaya ba zan mai nan murhi ba in ya sa abin sa'a ka san abin ka san dai wuya yake baka wani ya san wuya yake ba wani mai ran dai nan murhi ba eh ba ka daina ba eh ba ran dai nan murhi to wai ana ganin kamar su jamus saboda wahalar da suke baku wato wahala ku dawa shi yasa ba ku asali kai na ka tala musu ba eh wai ne umar jamus wai eh wai umar jamus eh kai a garin ka wai umar jamus a ah, kai ne ke da eh ta ashi ne ni yanzu ai jamus an ce suna da gonaye da yawa kamar suwa suwa to amma ba mu sani ba a cikin gonayen nasu da yawa wanda suke da su ba mu san gwanin da yi ya ba ku wahala ba kowanne gwani ne a jamus wanda ya ba ku wahala a ni in ba mu ba wahala ba Allah ya goya mu bayan na ga bayansa waye shi da ne ban wahala ma waye shi wanda ba bari mai ne an gwani. na mai gwani. a cikin ban nan za ka gaba daya eh ban da ne wannan ido sai mana ga ne mai angwani kuma ni ma ne mai gwani alhamdulillah na ga bayansa wani mun kisa biyu a Kaduna neman ɗaya a Katsina wannan ɗayan mu neman na Katsina dai yake da gonane biya a ce ne kisa a yaran ma saboda me kici haka ana buƙatar a kai a garin eh. na ji na kai a garin kuma ni da karin kaina ina buƙatar an kai mm. a karo na kama ya kamata an kai ma Allah bai nufa ba ya mm. mar karo na kuma bi Katsina kuma Allah ya gwamma baya na buɗe a Katsina eh. to banda shi mun ga ai Jamus an ce suna da president shugaban ƙasa na masu dangamin mamu ma raba gaddama to raba gaddama da kake magana a kansa to jarumi ne mm. cikakken jarumi kuwa nawa ne a kansa kai masa a dai ka ce ne ya yi mun eh ai ni ba na kare kisa yi. haka ne to ya kuke da mun marwa ne gaddama ya kai da sau ɗaya. Mm. ni don bai shi a goron dutse ya ban karami mun yi aure da shi na zauna mm. na kuma ya kai har Allah ya rasu saman ɗauki fasa ba hmm. ɗaya ba ko ɗaya muke da shi ni ya kai hmm. ba karama eh, ba don malam ba kama eh. wani ya gani amma in ka ɗauki yana baka jama hmm. duk yaransa irin su sun cica irin su isa a sani yana mamu ya san mutunci na mana dambare hmm, za ya kama ka eh, hmm. irin su yawo kaura hmm. irin su kaiwa irin su kaiwa faɗi irin su ɗan kwalle irin su bature sala baturen dambe irin su ibrahim ɗan kwari kai ka san dai mula abadan su ɗan ladi su auri arne su isa izaren jirgi hmm. ga su da da dama yan damma arewa hmm. wani ni bane wasu ma na manta sunan su hmm. su kai ne in kai su kai ne in kai su amma sun san ni na mijin da sa'adu kiwon nama duba da cewa mun taɓo da bari mu kan yara na zamani na yanzu wanda muna ganin cewa sa'adu mun ga idan ana dambe da kudu ko da jamus ko da gurmaɗa sa'adu baya zaune baya tsaye wanda ji yake kamar ya shiga cikin wannan fili yayi sa'adu yanzu a gwanayenka ne yanzu daidai da an ce yanzu kudu babu gwanaye inda ake faɗa ana gudu babu gwanaye ba mu sani ba ko kuma ku kuna hangowa a yanzu kuna da gwanayen ba mu sani ba amma da wanda suke cewa kudu babu gwanaye ba ku da 'yan dambe me sa'adu zai ce da wannan akwai 'yan dambe to kamar su akwai 'yan dambe mm. wanda yana yi na 'yan dambe ne mai kyau a yi waye sha'aban to dan dan bane mai kyau eh sha'aban shi kadai ne ya rage mu kenan a'a to sewa ya yi da hautan kudawan nan hautan kudawa eh shi ma za a sawo shi za a sako shi eh guda biyu kenan ga kuma bagon dage adamu bagon dage adamu bagon dage to uku kenan kuna da guda uku kenan ga kuma mm. wani yana shagon kosi laye shagon kosi laye shi ma kansa eh. shi kenan guda hudu kenan ya fi ya fi mu ta guda hudu kenan guda hudu kenan eh Ta akwai bakon dan don bagan mu eh ba ba laifi gaskiya ne kuma iyayen bakin nesa. gaskiya ne guda guda hudu kuke da su a ah, san buta hudu to ga yar mage ne kankat Ah, yar mage shi ma ka sa shi ma jarumi ne a yar mage shi ne jarumi ba a to di ya boye can jarumta bai bi su ba eh iya gurin ɗansa dai shi ma yana ciki iya ciki yanzu wannan dakaran da ka ɗauko guda biyar idan ka zo ka zube su a fili za su haɗu da jamus yaran jamusawa yaya kake ganin wasan zai kai sai abin da Allah ya yi hmm. ina ya faɗin ma'adu'a amma in zai tashi nan ma'adu'a Allah za ya kisa Eh. amma ban yi biya faɗi ba ya yi dambe to don ban mu ɗauko gwaninka guda ɗaya yar mage wanda suka buga wasa kusan ce kwana kwana na da shi da ramadan wanda ramadan ya dan bibbige shi kusan so biyu ne ne ya taɓa samu ya bige ramadan ba sai a wannan kara Allah ba shi sa a yi bige ramadan kuma da ya bige ramadan an ga wai saboda kada ramadan ya rama ya gudu ya bar jihar kano inda mutane suke faɗa a to ya ko me yasa ne ya bige ramadan lallahadi rarrafin Allah ya gadan bi ramadan bai gadan ba ba rarrafin ilma har ma ya yi zamman ya yi zamma ma bayan rike ramadan Allah bi wa wani tun ma ya yi dambe shi ko shi ko ramadan bai gadan ba har yau har gobe yau kwana ta bakwai bai gadan ba tun da aka yi to me yasa bai shiga ba Allah ku alamu mutum da ko wani hiri yake ko kuma ne ba mutum ne a matsayin da yake ba amma dai Allah ku alamu a ranar da kuka yi nasara kuka bi ga ramadan ya kuka ji a ranka a ba karamin da na ji wallahi saboda kun samu nasara kun fara rage yaki eh kwarai eh. to sa'adu kiwon nama kuke ji mu da shi ni dai na ku musu ba ku rawaito a yaushe yadda muke tare sa'adu kusan a ƙarshe ƙarshe mai fatanta da masoya kudawa na ƙasa gaba ɗaya. to ni ina yan kallon mu na kudu addu'a mm. waɗanda suke taimaka mana akan yaran mu na kudawa Allah ba su damar taimako Allah sa kuma kansu gajiya ubangiji Allah mai jagora mai kyau a ce yaran mu addu'a a ce yaran mu addu'a Allah ba sa idan sun tashi dambe yan kallo kuma ko Allah baya abin da yake nema duniya da lahira. To a batun eh, a ƙarshe ƙarshe maganar eh, komawa ka jamus wacce aka ce za a baka sa a nan jihar Kano mun ji cewa za a mai da kai Jamus za ka koma Jamus wanda ake ma ta yi za ba ka sa guda ɗaya wanda ake cewa ana so ka komo Jamus ba mu sani ba sa'adu kyau na ma ya karɓi wannan ta yi ko kuma ya ake ciki ne saboda in kallon su sani. a ba mu wani sha'awar ya raba kudi ya ban kaza ya raba kudi ya ban kaza eh. dan karɓi saniyar abu are ko a ɓangaren sa Eh. ya raba kuɗi ya banka za a banna a gida ya banna a gida na an sa ba an ce ka san darajar sa shi yasa aka ce a baka sa me sa din kuma sannan ba karami bane ba ra'ayi ai ba wasa wannan eh sa din ne me sa bai tare mu ai ba abin da sa bai tare mu ba raba kuɗi ya banka za da ba are ban saniya wai har yanzu zuciyar kudin tana nan kenan tana nan ai an ga yanzu ba dan ba kake ba ka koma a matsayinka na bakudi ka koma jamus idan ka koma jamus ba ce ake ka wani abu kawai zaman nan da kake a bangaren kudu ne ba ta so ka dawo bangaren jamus ka dinga zama kai ne san dandina a matsayin sa na ba'ai in dai kan kallon arewa ne kai ka san su ne zamba kuma ka ga dandina ina dambe hmm. in zan ce maka na koma arewa kai ba za ka yadda ba idan zuwa ne sabu da yake sabu yan kallo ne yanzu amma ai duk ba are tsohon ɗan kallon mu arewa hmm. ya san bayan da nishaɗin komawa arewa yanzu san ne dai yayi kaɗan kenan ah. yayi karan da abin da kai ko a sa'ad yanzu aka kawo kuɗi kamar miliyan ɗaya aka ce ga ta sa'ad aka ba miliyan ɗaya ya koma jamus ba mu sani ba sa'ad zai karɓa ta yin kuɗin nan wallahi ba zan koma ba miliyan ɗaya ba a sa'ad miliyan ɗaya ne wani kuɗi ya sa mun dubu ɗari zuba ka eh, wani kuɗi ya sa mun dubu hamsin ma daga kan wannan miliyan ɗaya. to na sayo. Wasu hada ana ganin anya ba a ganin Sa'adu ba ganganci ba in ya ji karɓar wannan kuɗin. Ganganci ne. Me ake da kuɗi? Ai an ga cewa kawai baka koma ɓangaren Jamus ka dinga zama ba wai ka buga don ba da yanzu kai lokacin ka ya wuce. Ƙanƙancin ka ya fi kuɗi. Eh. In kana son abu ka sai masa ni kake so kar da yarda kuɗi ya rinjaye ka. zai fatan ka na ƙarshe ba ta na ƙarshe da kudu da arewa da gulma a jamus kowa Allah ba shi abin da yake ma duniya da zahira. Allah ya kawo zaman lafiya kuma a Najeriya kan manta masu kallon mu alhamdulillah shi kuma ɗan littafi yake harkar dabban nan hmm. Allah ya ƙara ɗauka shi don mun fi son kanan ta ɗaukaka da hmm. ko na ta ɗaukaka mun fi son ya ta fara ɗaukaka kafin ko na ma ɗaukaka mun fi son Kano kafin wani ci gaba a wani wajen Abin dai ina ina roƙon yar mage hmm. tunda Allah ya sa a garin nan na Kano da masu ƙaunarsa hmm. ya kamata ya nemo sauƙi a gurin ma'aifiyarsa hmm. ya mana zaman damban Kano na ɗan wani lokaci kamar yaya kana ganin ko mahaifiyarsa ce tana zuwa Kano kenan domin haka nake gani eh tunda ai ina mun kyan ɗaki nan da sun biya ma kar tsallaka hmm. kuma abin da yake mun ya burge da yake mun umarnin ma'aifansa hmm. amma ya ku a gaban ke yi sauki a gurinta hmm. da sahile masa garin nan da masu ƙaunarsa kuma duk abin da ya shirma a damban najeriya zai iya samu a kano fatan kenan fata na kenan to masu kallon mu muna sai da shaddodi da takalma da lesuka da kilishi inda kuka sani har da dambun nama wanda duk garin da kake so in Allah da kuna gani muna ɗorawa a status ɗinmu da kuma kan YouTube wanda idan Allah ya sa kake bukata za ka abin akwai maganin sanyi akwai maganin basir shi ma duk garin da kake in Allah ya yarda wanda za a kai maka wannan magani sannan akwai ƙasashe da maganin mu suka je maganinmu akwai shi a ƙasa libya wanda idan kana son maganin nan akwai shi a hannun babban yaro da ke wato libya wanda in allah da ni kai mun magana zan turo ma da lambar lambar eh, abdul babban yaro idan na turo maka za ka siyi maganin sanyi da na basir a gurin sa kai har da shaddodi ma duk za ka siya a gurinsa da lesuka in allah da kai mun magana an kana muradi idan kana can za mu turo maka sannan bayan haka kuma a ah, kar ku manta dai cikin gidan wannan TV namu kofa a da take duk wanda zai zo yi program akan harkar damban wasan gargajiya shi ma zai iya zuwa abin da ake karba ba mai yawa bane zai zo insha Allah ya yi program ɗinsa a cikin gidan wannan TV mai albarka kamar yadda kuke biye da mu ni ne na ku bawa Kano YouTube amma daɗin daɗa, hmm. roƙo na ɗaya ne a gurin ƴan kallon mu na kudu na Najeriya gaba ɗaya eh zai yi auren ƴata nan da wata hudu a taimaka min da abin da ya sawaka eh. yanzu ina cikin halin haula ba da abin yin dan bayan da abin yin sana'a amma wannan sana'a ce zan samu kuɗin yin harka aure amma auren in Allah da ya yi min mm. da farkon auren ya san Allah da to sa'adu eh, mun ka ce kudawa jamawa fa goro ma da ba su wanda ka dan jawo a kusa kusa din su ma kana neman su shigo cikin wannan abun ko kuma dai iya kudawa kawai a wannan ai harka ce ta eh. ta bukata eh. kuma ba ma bukata ba hmm. harka ce ta neman lada tun da harka ce ta aure idan mutum ya yi eh. ina so in bai ba mai fushi da shi ba gaskiya ne yawa to mun gode Video ne. Video ne. jikariya ga jikariya wannan gwangwanin da ka ɗauko za ka ɗauko wacce wacce da suka fi da